sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shugaban yan farko hadda na karshe shugaban mutanen jiya shugaban mutanen yau shugaban mutanen gobe shugaba a cikin sammai shugaba a cikin kasai shugaba a cikin mutane shugaba a cikin aljannai shugaba a cikin mala'iku sirarrakin Allah da amince amince na Allah su kara tabbata ga shugaban nan namu annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan haka muka mika gaisuwa ta musulci zuwa ga ɗan uwa musulmai gaba daya gaisuwan yan aljanna shine fatan jin kai Allah da amincin Allah su tabbata gare mu baki daya bayan ka bayan Allah farkon addu'an mu shine iyaye mu da malumman mu Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi mamatan mu mamatan musulmai Allah ubangiji jin kansu ya musu rahma marasa lafiya kuma Allah ubangiji ya warkar da su ya musu jinya duk dangin alkhairi Allah ubangiji ya yi mura duk dangin cuta Allah ubangiji ya magance mura ba za mu manta da waɗanda ke dauke da nauyin wannan shiri ba global call hijama Allah ubangiji ya taimaka musu Allah ya saka musu alkhairi Allah ubangiji ya warkar da mutane ya jinyan curutan mutane a hannunsu kan sauki bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin muna roƙon Allah albarkan alkur'ani da aka saukar da shi a cikin wannan wata zaman mun ga Allah kar kare tozarta shi Allah bangiji ya sa ya zama dalilin samun rahma Allah nan duniya hal qiyama Allah bangiji ya yi tukuci da gidan aljanna kyauta bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin bayan Allah bai gabatar muku da wannan shiri na yau da kullum Imam Kashif Yaqub wannan shirin da muka sunance shi ramadan lecture shine tunasarwa ko kuwa falakarwa a cikin wata na ramadan bayan allah watan kenan muke cikin nan kwanukan kenan ke gudun nan yau muna da kwana goma sha biyu a kwana a tashi za mu raba saka kenan wasu kwana ukun da ke nan gaba lokacin sai mu soma gangara Allah bangiji muke roko duk dangin bautan da muka yi cikin wannan wata tun daga farko har yau Allah bangiji ya karba muna duk kurakuren mu kuma Allah bangiji ya fi muna bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin baya ka bayin Allah kamar yadda muka saba nanatawa muka ce wannan wata wata ne na ciniki da Allah wata ne na samun gafara Allah wata ne na samun rahma Allah wata ne na samun ɗan ta'uyayi ga barin azaba Allah amma ba kowa zai samu ba dalilin haka muke kawo ku wannan shiri muna tunasar da kanunmu muna kuma tunasar da al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam fadin duniya gaba daya game da alfarma da farilan wannan wata saboda muhimmatu mu yi ababen da shugaban nan namu ya koya mana don mu rabunta da samun alkhairai da albarku mai dimbin yawa da ke cikin wannan wata mu kuma tunasar da kanmu game da ababen da annabinmu ya hane mu ya sauratar da mu game da su saboda mu nisance su don mu tsira mu fidda kanunmu daga barin hasara kar mu kasance daga hasararru a cikin wannan wata Allah bangiji ya sa mu dukan mu ribaci wannan wata Allah bangiji ya kiyaye mu da hasara babu shakka bayan Allah mun yi zatuttuka da dama mun yi maganganu da dama mun yi tunasarwa da dama Allah ubangiji ya ba mu ji da riko Allah kuma ya sa ya amfani mu da kuruka bayan Allah yau har wa yau za mu kara dora karatunmu ne a inda muka saya wancan mako har wa yau za mu dora karatunmu ne a inda muka saya da karatunmu jiya jiya mun yi karatu muka nuna cewa Allah Ubangiji ya ba mutum musulmi mai azumi wasu lokuta guda biyu da zai farin ciki a cikinsu farko lokacin da ya zai bude baki ya sha ruwa na biyu ranar haduwarsa da ubangiji mun yi satuttuka da dama a cikinsu karatunmu na jiya ba za mu shiga mu sawaita a ciki ba kuma yau za mu tawo muku da sabon hadithi wannan shin ma yana nuna muna farlan wannan wata ne da alfarman wannan wata da ladaddaki da albarku da ke cikin wannan wata da sabon gafara Allah tun ba yau ba ina ce muku wannan wata gafara Allah na dewa ciki wannan wata gafara Allah na dewa ciki to bayan Allah yau dan kawo muku hujja karara a halshin nan da bai karya a bakin nan da karya haramun ne Allah da ya halci bakin da kansa yana bakin shaida yana cewa wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce shi annabi wama yantiqu anil hawa annabi bai zama mai magana da sun rai da sun zuciya kawai ba in ya ji dadi ya ci ya koshi ya amfana ya bushi iska ya yi mana magana kawai ba a'a ji Allah da kai shi Allah da ya halce shi shi ya san shi shi ke masa wannan shaida yace in huwa ai ma huwa yace abin da aka saurara bakin annabi ba ko bai zama ba ba bai bane illa wahyin sai dai wahayi ne aikewa ne na Allah yuha da ake sa gare shi takan kenan bawa Allah abin da zaka ji bakin annabi da ya danganci shari'a musulunci daga Allah ne ba daga makhluki ba daga mutum ba ba daga wani mala'ika ba ba daga wani aljani ba ba daga kanshi da kanshi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba balle kawai daga Allah ne to ga wannan bakin na magana bayi Allah mu kasa kunni mu saurara Abu Hurairah ya rawaito hadisi kamar yanda ya a cikin Sahih Bukhari da Muslim Imam Bukhari ya rawaito wannan hadisi na Abu Hurairah a cikin littafin sa Sahih Bukhari hadith number 1900 shine hadisi 1900 TD 1900 a cikin Sahih Bukhari Imam Muslim ko ya rawaito wannan hadisi gida gudan a cikin littafin sa Mishnah Sahih Muslim hadith number 1760 1760 shine hadithi dubu daya da dari bakwai da sittin daidai wasu malin na hadithi ma su ma sun hadithi hadithi gudan gaba bai batun sanga amma sau da yawa ina gaya muku na ce ina batun hadithi sai na yi kokari na kawo muku bukhari da muslim wasu da su masu rubutu hadithin of course ba su kai darjansu bayan Allah idan an zo ana kirga mutanen gida in dai an kirga mahaifi da mahaifiya an kirga uwa da uba sauran yara ba za su ce ai su ba kirga su ba to shi yasa tun da nace muku Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi wannan kawai bayan Allah ya wadatar wannan hadisi hadisi ne na farin ciki bushara ne ga duk al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam masu azumi mi ma'aiki ke ce muna mi shugaban mu ke ce muna mi masoyin mu ke ce muna annabi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan hadisi yana cewa man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi annabi ce man sama ramadana annabi ce duk wanda ya azumci watan ramadana imanan ai yana mai imani yana mai yadda da wajabtan wannan azumin shin yana mai yadda da wajibcin wannan azumin ya tabbatar kamar dalle Allah Ubangiji ne ya dora al'umma kan wannan hanya na yin azumi. Ibara bai shakkan farillantakan wannan azumin ba, bai doubt farillantakan wannan azumin ba, ya yi shi ne kan ya tabbatar a zuci kamar lalle Allah ya ce a yi kamar yadda Allah bani ya a al qur'ani a cikin suratul baqara yana cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattakun Allah bani ya ce ya ayyuhal ladina amanu ayyaman amantum billahi imanan sadiqan alshi ya ku waɗanda ku yi imani da Allah imani na gaskiya ya ku waɗanda ku ba da gaskiya da Allah tabbataccen ban gaskiya babu shakka ciki babu tambaba abin shi to kutiba alaikum siyam ai furba alaikum siyam Allah shi an faranta muku an tilasta muku an wajabta muku azumin wata ramadan Allah ce kama kutiba alal ladina min qablikum Allah ce kamar ai kama furba alal umam al-madiya kamar dai yanda aka tilasta aka fararta aka wajabta ma al'ummun da yake sun wuce la'allakum tattakun ai likai tattaku Allah ce ya farata muna azumin wata Ramadan sai kai imani kan gaskiya ne Allah bangiji ya ce ayi kuma mu bayinsa ne dole mu saduda mu mika wuya annabi ce wahtisaban kuma yana kaunan sakayya daga Allah yana mai kaunan biya daga Allah yana mai jiran biyansa hannun Allah ba hannun wani mutum ba don wani mutum wani mala'ika wani aljanni ya yi kadan ya saka masa bai yi shi don a ce yana daga cikin masu azumi ba bai yi shi don riya ba bai yi shi don wani ya saka ba bai yi shi don wani ya biya shi ba ya yi shi ne yana neman sakamakon shi wurin Allah Allahu akbar so ya san Allah shi adda sakamako shi ya san Allah shi adda biya ya san halitta ya yi kaɗan ya biya shi yin ka haka kawai annabi ce ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi annabi ce an gafarta masa an gafarta masa kawai ya kan sigan madi yace gufira amma abin nufi mustaqbal an gafarta masa me yasa aka yi isti'malin madi shine a cikin lugar larabci suka yi amfani da madi amma suna nufin mustaqbal shiddati tahaqquqihi saboda sananin ingantan da tabbatar maganar da aka yi kamar dai an tuyi an kare mani la ilaha illallah bayan Allah in dai kun fahimci wannan hadisi kun fahimci kuma ainihin lafazan da annabi yayi amfani da su cikin wannan hadisi za ka san kamar lalle wannan hadithi bushara ne ga mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ni man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi annabi ce duk wanda ya azumci wannan wata na ramadanan da ni da ku muke cikin ga da yau muke da kwanuka daya daya daya daya goma sha biyu wasu kuna da wasu wasu kwanuka daban wanda yake fatan mu Allah bangi ya karba mu duka Allah ya karba wa muduka kuma Allah bai rahmani ne zai iya karba ma kowa da kowa annabi ce imanin yana mai yadda da farillantakan wannan azumin da muke yi ba yana yi yana shakka ba wahtisaban kuma yana yi yana mai kaunan sakamako daga Allah annabi ce ghafira lahu ma taqaddama min dhanbihi yin sa haka din kawai annabi ce an gafarta masa duk wani abin da ya gabata na lifufukansa bayan Allah abin da za ka yi ka samu yafiyar Allah abin da za ka yi ka samu gafarar Allah abin da ka yi lifufukan da ka shafta wasu watannin da ya wuce bawa Allah ka yi sakaci daga yinsa ka yi sakaci a cikin yinsa ka yi wasi da yinsa ka yi rauni a cikin yinsa a'a bawa Allah ba za ka yadda ka yi rauni ba me yasa so da babban alkhairi ne bayan Allah dukkan masu laifi man ma masu aqat man dallabi masu aqat wane ne wannan shi fa bai taba yin laifi ba bai taba nawa ba man dallabi masu aqat wane ne wannan shi bai taba laifi ba wa man lahu husna faqat wa kuma ne wanda zai iya buga kirji ce shi komin shi kirki ne ba shi ba shi ba shi ba shi wallahi annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya riga ya gama magana yace kullukum khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun annabi ce dukkan ku masu laifi ne fiye masu laifi su ne masu tuba a sai wannan annabi ya tabbatar ne kamar dukkan masu laifi ne ko kuwa ruwa ya cewa kullu bani adam khata sannan shi wa khairul khata'ina at-tawwabun aw kama qala bi abi wa ummi wa nafsi fida sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya tabbatar muna kamar dukkan mu masu laifi ne dukkan masu kusurori dukkan masu samsi ne dukkan masu farawa cikin laka ne kuma ya nemi mu yi abin da zai ba ne samar mana gafara Allah mu yi abin da zai samu samu gafara Allah cikin yin abin da zai samar mana gafara Allah shi kenan muke ciki muna fama yau da kullum muke na ciki muna fama yau da kullum sai Allah bangiji ya kawo mana wannan lokaci mu zo mu azumci watan da sharati biyu muna mai imani da wajibcin wannan abin da muke yi na azumin sannan kuma muna kaunar sakamako daga Allah yin mu haka kawai annabi ce ya kare yin ka haka nan kawai za ka samu yafiya Allah game da duk wani fuffukankan da yake sun wuce haba bawa Allah ɗan baka son wan me son wan me kake so kuma bayan Allah Allah ya halci ni da ku ne ba mu ci magani ba duk yadda muka yi sai mu sawa ma Allah bayan Allah Allah Ubangiji ya ni da ku ne cin halittunsa ya yi mutane inda Allah Ubangiji ya nufi ni da kai ba za mu sawa masa ba da sai ya halci mu kamar yadda ya halci mala'iku Allah la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun sai Allah Ubangiji ya irin halittar da yawan mala'ikunsa wanda yake sun ba sa saba ma Allah game da horon da Allah bangiji ya musu kowane lokaci ya fa'alu na mayu umarun suna aikata abin da aka hore su da aikata shi amma Allah bangiji bai nufi da kai da haka ba sai sa Allah bangiji ya sake mu muna yin abin da muka ga dama shi sa muna iya fadawa mu yi samsi Allah bai halce ni ya kai mala'ika ba yasa baka ci magani ba ban ci magani ba na yi laifi ka yi laifi wallahi na yi laifi ka yi laifi na yi laifi ka yi laifi halittun Allah iri uku ne halittun Allah iri uku ne na farko grupin mala'iku na biyu grupin mutum da aljanni na uku mutum eh, grupin dabba shi yasa grupin mala'ika grupin dabba da grupin mutum da aljani sai Allah ubangiji ka rubo ganin da Allah Allah bai bar mu duka cikin hali daya ba sai Allah ubangiji sai ya sa mala'iku su ba sa sabon Allah sam haka ya yi su sai Allah ubangiji kuma ya yi dabbobi su ko oho su ba batun lada komi su daga su faduwa ne mala'ikun Allah Allah ya yi su ne su kowane lokaci ba sa sabon Allah cin bauta Allah suke yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun suna cikin bauta Allah dare da rana suna cikin tabbatar da fadi sarkaka Allah ne dare da rana suna cikin tabbatar da sarkaka ga Allah ne dare da rana la yafturun ba sa yankewa ga su suna cikin bautan Allah ne kowane lokaci ba su sabon Allah sai Allah bangiji yi dabbobi su kowane lokaci ba wani abin da suke na lada su suna ko oho ko oho rayuwa ne ko oho ne sai Allah bangiji yi mutum da aljani shi ne da ta wa Allah Allah ya yi mu mu muke da biyun muka karkata bangaren mala'iku mu yi kirki mu yi kirki mu yi kirki wani lokaci kuma sai mu yi samsi mu koma ta bangaren can mu yi sabon Allah mu yi sabon Allah mu yi sabon Allah muke da biyun shi duk yadda ka yi ka tara laifi wannan laifin ga kuma kataba Allahu annaha wuzrun Allah bangi ya riga ya tabbata kamar laifin furan ga wani nauyi ne a wuyan bawa yasa bawa na bukata abin da zai yi ya wanke su bawa na bukata abin da zai yi ya kankare su ga barin wuyansa so shi kansa da kansa wallahi ya samu futu. haka Allah bani da kaddara yasa duk wani abin da bawa za ka yi bawa Allah yana zama ka alkhairi ne ka yi sauri ka yi shi dole kan ka zama ka zai kanka bawa Allah ya muke yi in ka doko wani kaya ka zo da shi kici kici kici kiti ka zo kaya da nauyi a kanka in baka samu wanda zai taimaka a sauke ka wannan kayan ba ya ke ji to irin shi kenan kamar mutum ne ka dauko nauyin laifuffuka da sabon Allah tun daga shawwal wata shekara da muka gama azumi shawwal muka shiga bilqa'ida bilhijja shekarar ya kare muka shiga muharram safar rabi'ul awwal rabi'ul thani jumada ula jumada thani rajab sha'ban ne guda goma sha daya kana sabon Allah kana sabon Allah yana fayil kanka yana fayil kanka yana fayil kanka sai zama maka nauyi a bayanka sai Allah ubangiji ya baka wannan wata wata ne guda ɗaya tal amma cikin wannan wata cikin rahama Allah sai ya rushe maka duk wani abin da ka tara na bala'i da sabo Allah da laifuka a cikin watanni goma sha ɗaya Allahu akbar irin wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya samu kai shi sautul inshirah shine alam nashrah laka sadrak wa wada'ana anka wizrak alladhi anqada zuharak Allah yake ina nake so shi Allah ke cewa ana ba'ana anka wizraka Allah ce musu Allah mun sauke ai wa ana wizraka anka mun sauke gabarin ka nauyin da ya alladhi anqada dhahrak wanda yake nauyi maka bayan kan nan musu Allah mun sauke maka Allahu akbar shi kai ma za ka samu wanga nauyi na laifuffuka Allah bangi zai sauke maka ya fi maka su bayan Allah wallahi ban baiwa ne me yasa annabi bai zama daban cikin mutane ya zama daban cikin halittar mala'iku ya zama daban cikin aljannai ya zama daban cikin kowa da komi da komi shine abu daya Allah bangiji da kanshi ya ma annabi shaida kamar shi Allah bangiji ya yafe ma annabi duk wani abin da ya gabata lifufukan shi har da abin da yake ya jinkirta cikin suratul fatih shine inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'azizan wa yansuraka Allahu nasran 'azizan haka Allah bangiji ya fadi ma annabi Allah ce ma annabi inna fatahna laka fathan mubina lalle musu Allah mai maka wani budi budi wanda ke fili li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika ba don kuma don Allah bangiji ya fi maka abin da ya gabata daga kurakuranka daga ka in ma ka yi Allah akbar wa ba ta'akhkhara da kuma abin da yake ya jinkirta in ka yi da cikin halitta Allah annabi kawai Allah ya ce masa ta mu abin da kai bayan laifuffuka mun goge wanda aka yi gaba ma in kai mun goge wa yutimma ni'matahu alayka kuma Allah bangiji ya riga maka ni'ima amma kuma Allah ya cika maka ni'imansa ya dawo da ni'imansa akan ka wa yahdika siratan mustaqima kuma Allah bangiji ya shiryar da kai kan hanya yishi ya riga yayi amma ya kuma kara sannan wa yansuraka Allahu nasran aziza kuma Allah bangiji kuma ya taimaka maka taimako ya maka nasara taimako kuma me jayi buwayen taimako buwayen nasara wanda yake ba karin jayi kowa wanda ya jayin ka to bayan Allah dukan ga Allah bangiji ya yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam she ni da kai mu ba wani irin annabi ba ba mu da taqaddam ma ba muna gafara Allah ma taqaddama min zunubina wa ma ba ba haka Allah ya mana ba shi Allah bai ya tsaba laifukan mun da ya wuce da wanda zamu yi gaba ba ba haka Allah ya mana ba amma Allah bangiji ya bar annabi ya gaya muna mu ma in mun azumci wannan wata muna masu imani da watan muna masu kuma neman sakamako wurin Allah Allah ubangiji madaukakin sarki zai yafe muna abin da ya gabatar laifuffukan mu baka so wanga me yake so bawa Allah ka yi barna a zuwa ce an yafe maka duka malam baka so to abin da Allah ke mai bayansa cikin wannan wata kenan shi yasa ne muke daga murya kowane lokaci muna fari bawa Allah kai kokari ka samu wannan rabon wannan gafaran ga ba a samun shi irin haka wani daban sai dai kamar yana annabi Muhammad ya faringa sallallahu alaihi wa sallam ka samu abin da za a yafe maka laifin furankan da ya gabata wallahi Allah dukkan mu muna wanka cikin laifi ne wallahi balle zamanin mun ga nahtaju ila al-istighfar kathiran muna bukatan istighfari kwarai muna neman gafara Allah kwarai so da laifin fuka su yi muna yawa laifin fuka sun kewaye mu hagu dama gaban mu bayan mu sama kasar ko ina mu laifi ne da za mu dinga duk abin kallon mu sabon Allah duk wani abin jin mu sabon Allah fadin mu sabon Allah duk lamuran mu sabon Allah bayan Allah in ba wani abu irin haka da ke matsayin sabulu da za mu wanka da shi ya wanke mana daudan jikinmu ba bayan Allah ya za mu kare mu da Allah shi sa kada mu yi rauni kada mu yi sake Mai kokari mu samu mu ma mu cika da wannan gafara Allah bayi Allah wannan zance zance ne mai tsada wannan zance zance ne mai tsada zance ne da ke da matukan muhimmanci kuma sigan da annabi ya yi amfani da shi annabi ke gufira fil madin kamar dai an tun yi amma sai na ce muku laraba na da karin maganan su akan istimalin madi ana nufi da shi mustaqbal amma da shiddati tahaqquqihi so da kamar dai ayi ne kawai mutum ne kace kawai wani baka zuwa makaranta sai ce ai ai makaranta ne ga kawai na tun ce makaranta ne ga alhali yana zo gida bai tafi makaranta ba ma'anar magana yana gaya maka ne kamar makarantan kamar dai an je an kare shi yasa annabi na gaya mana ni in dai mutum ka yi ababa guda biyun ga kamar dai an fi maka gafara ma an kare ni kamar dai an maka gafara an kare ni kamar dai an maka gafara an kare ni shi sa bayan Allah muna laifi yana zuba kan zukatanmu daudan shi yana zuwa kan zukatanmu shi ke bar zuciyar mutum zai baki kamar yadda Allah ke cewa kalla barwana ala qulubihim Allah kiyaye mu rain wani bakin digo ne dake zuba kan dake digo yana zuba kadan kadan a zukatan a zukatan bayin Allah in suna sabon Allah in zo yawa sai da bai zuciyar nan sai ga mutum ya zo bai ji mai gani Allah kiyaye mu Allah bane ya sa mu samu wannan gafara Allah bane ya sa mu samu wannan gafara Allah ya sa mu samu wannan gafara bayan Allah dan je hutu dan takaitaccen rabin lokaci da na dawo sai mu roki tambayoyinku ina labara akwai tambayoyi da dama sai mu roke su ya so mu amsa su daya bayan daya yadda zai dace da Qur'ani da hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shari'a musulci bayan Allah ku turo da tambayoyinku ta WhatsApp kan wannan namba ko ko text message wanda zai yi voice message yayi wannan kuma zai iya type ya type wannan kuma zai iya eh, ya record ko yadda fa ya record duka da iko Allah za mu karanta mu ba ku jawabi sa'annan kuma bayan Allah har wa yau muna neman taimakon ku a yi kokari a taimaka ku tura da taimakon ku ta mobile money akan wannan namba da kuka kallo kan screening ku insha Allah zan zagaya idan na dawo sai mu hamsa tambayoyin ku wassalamu alaikum wa wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah wa bihi nasta'in ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرؤوا اللهم صل وبارك على ساكدة وعلى قواتك الله أرؤوا يكون تعريض دعوة ننقل نور كل إمام كاشف يعقوب zamu shiga cikin tambayoyin ku amma har wayo bayan Allah muna tunasar da ku muna ku yi kokari ku taimaka ma wannan shiri don ya dinga zuwa muku yau da kullum Allah bangiji kuma taimaka mu baki daya tambayar na farko ya fito daga Maryam daga Jasikan Maryam daga Jasikan Maryam tace assalamu alaikum sheikh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na Maryam tace menene hukuncin oh, sannan mini hukumin nam Maryam tace menene istihada menene istihada kuma menene hukuncin shi yana hana azumi oho Allah ya saka na khairi bayan Allah Allah kun yi tambayar da bayan Allah ga ta yi tambaya ne na mata kuma katan an ita mace ne shi yasa ta yi tambaya mai kyau ko iyaye na mata ina son kuma mai da hankali ku ji sannan mazan ma kuma ku ji so da ba rasa mata ba ba ku rasa ƴaƴanni ba da kanni mata da iya mata kuma kun educating su kun fahimtar da su game da wannan abu maryam ke ta da ce menene istihala shi istihaban kuma menene hukuncin shi yana hana azumi ne abin da aka ce ma istihaba shine wani jini ne da ke fito ma iyayen mata kamar da yadda kasan jinin al'ada na fito ma iyaye mata galiban jini da ke fito ma iyaye mata iri uku ne na farko jinin biki shine jinin haihuwa shine nifas na biyu shine jinin haihuwa shi batu ke cewa menstruation sannan na uku shine jinin istihaba jinin istihaba to wa'anga jini guda ukun ga jinin biki shine in mace ta dauki juna biyu in ta haihu akwai jini da ke fito mata to wannan jini da ke take ganin wannan yana hana ta sallah yana ta azumi yana hana ta duk wani bautan Allah sannan jinin al'ada kuma na haihuwa shi ma haka yana hana azumi yana hana sallah yana hana duk wani bautan Allah amma jini na uku istihaban shi wannan jinin ba ya da hukuncin waɗanda jini ya jinin istihaba abin da jima istihaba jini ne ke fito ma iyayenmu kamar yadda nuna na nuna jini al'ada na fito musu amma wanga jinin ga shi bai hana sallah bai hana azumi bai hana ma mijin ke saduwa ke bai Allah amma wa'ancan duka da na gwada haiba da nifasi duka suna hana mijin ki ma ya sadu da ke amma wanga jini in particular istihaban ga shi wannan bai hana mijin ke sadu da ke inda shi ya iya ya sadu da ke cikin jini jini wannan ba komi shari'a musulci bai hana ba wannan kuma bai hana ki ki sallah wannan kuma bai hana ki ki azumi na ga nan ke da muhimmanci tambayar ki kenan jini istihaba bai hana ki yin azumi jini istihaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata bai Allah ta tambaya game da wannan abin da kike tambayan ga sa'ad ya ce istihada shi eh, jini ne da ke fitowa daga irkun wani jijiya a cikin mahaifan mace fi rahimin nisa wani jijiya ne a cikin mahaifayyan mata a cikin mahaifan mata wannan jijiyan nan yakan ji ciwo yakan kwantale yakan samu wani injiri kadan kawai da kasan wuka na iya yanka ka jini na zuba kawai da kika san kina madafa kina dafuwa jini na iya yanka ki sai jini na zuba wannan jini ya hana ki sallah babu wannan jini ya hana ki azumi babu wannan jini da wuka yanka hannunki madafa yana zuban nan ya hana mijinki saduwa da ke babu to haka nan ne wannan jini na istihawon ga bai hana sallah domin shi nan wani jijiya ne cikin gangan jikinki ya ji ciwo da ya cut for whatever reasons wannan nan activities ki ko eh, eh, eh, movement ki shi ke iya bari wannan ya kowa wani lokaci ko Allah kawai san sirrin shi amma annabi ya nuna cikin mahaifa ne wanda cikin mahaifa mata cikin cikin mata shi ne ke eh, wani abu ya same shi sai jini na zuba sai ga jini na zubo miki yana zubo miki yana zubo miki shi za so da yawa an kika lura kika kawo wannan jinin nan lawanin shi duka daban ne da jinin haibwa jinin nan lamarin shi duka yanayin shi daban ne da jinin haihuwa da jinin menstruation shi yasa mace ya kamata ki san me ake ce ma jinin haihuwa such that in kin ga jinin istihaba ke ki bambanta shi ki gane a wannan ba jinin ba bane wannan jinin istihaba ne ina fatan kin fahimta eh, Bawai Allah Maryam daga jessica ina fatan kin fahimce ni da duk matan da ke saurara kamar na faɗi da duk mazan da ke saurara so da mun karatar da 'ya'yanmu mun karatar da matattakin mu yannimu da kannimu mun karantar da su yasa wani karatu ya nan kai namiji baka ce a'a ba karatun mu bane da bukatan sani a kamar ne nake zuwa an yi ma namiji ne ba ai da za a yi istihaba amma na koyi na gane na gane shi kan gane ko wanda ya ce ta aikin malami ne eh, a ko ba malami ne ko ba malami ne to shi yasa wannan gini so duwa ga waɗanda yake farkon jini suke ga istihaban nan shi so duwa jinin nan shi jari jazir jami kamar yana ka uwa kayan yanke ka ko bleed ya katin ka ji na zuba nan kada wannan jinin da wannan jinin da ke fito mahaifan guda ne shi yasa ya Allah ki study wannan jinin nan kin gan shi jani pureed jami jani eh, kamar da jinin hannun ki ko jikin kafan ki ko lurin ki ji ciwo ko kai tuntube ka ji ciwo shi wannan jinin kin gan shi haka nan ne to shi ne istihaba kenan amma jinin al'ada kin gan shi shi eh, ya da wani baki baki kadan shi ya yi dufu ko ba ka ba shi ba pure red ba na kalan jini bane jini jinin haihuwa shi yana baki kadan yana baki kadan ko ba ka ba to yasa bambanci tsakanin jinin aida haila da jinin eh, istihaba shine wurin kalan nan color wise jinin al'ada jinin haihuwa na da baki amma jinin istihalar nan bai da baki very good to in ke gane wannan in jini istihaba zo miki quickly kin gane kuma oh wanga istihaba ne ba haila ba ne shi sa na iya yin sallah yasa yadda ake yi ne kin sa abin da ke tarewa eh, pampers ko pad wanda ba suke samun eh, a pampers ne na yara eh, shi ka sa ki sa ki tare jini so da kare ta miki kayanki ko kuwa kare bata miki wurin sallanki ya kin sa shi ki tare amma bi hana ki sallah ko mata da yawa da ba su san wannan hukunci ba da sun gaji irin wanga jini shi su sa abin da suke tare ba da shi su sa ya tare shi tana zaune ana sallah ba da sallah in ka tambaye tambayi ce to ban da sarki karya ne kina da sarki ba ya Allah kina da sarki Ba ki sani bane wayan da sallolin da wakimar ka yawa an tambaye ki shi sa iyayen mata mu farka wannan abu abin koyo ne kwarai wallahi wannan abu abin koyo ne kwarai don mata da yawa yana sa da bar sallah wasu su bar azumi suna cin abinci da suna ba su da sarki alhali suna da sarki garau yasa ina farkar da mu mata su mai da hankali shi yasa difference nan ne shine wannan jinin istihaba kana shi normally jani jazar na biyu bambancin shi ko difference da ke tsakanin shi shine jinin al'ada sau dewa yana da dan doyi doyi kadan gafarce ni iyaye na mata ku gafarce ni ku gafarce ni ku gafarce ni ku gafarce ni karantarwa ne da nake karantar da ku ba ka wannan magana ba jin shi baki na sai dai makaranta amma nan uwanku na da Maryam daga Jasikan ita ta yi wannan tambaya daga otirji na eh, garin Ghana ya sai wannan tambaya shi sa nake son kwance mata shi sa bambancin jini shi jinin al'ada yana da ɗan doyi doyi shi kadan kawai da kuka sani amma jinin istihaba shi doyi ka ji shi normal karnin jini ne to wannan ke giya ma kaman jin ciwo ne kawai shi ba wani al'ada bane bambancin su kuda kuma kenan sai ya daga cikin bambancin su eh, jini ah, ah, wannan ga yana clot easy in ya zuba kasa yana iya eh, dunkulewa da sauri amma wannan shi bai saurin dunkulewa to shi sa yana daga cikin abin da ake gane babban ko yayi eh, mata ne shi sa kun fi ni sanin sauran ba sai na shiga cikin kwarai ba so da wani na nan ba fahimci ba wani zai duba kaman kana eh, abin ga iyayen mata halin ba haka muke nufi ba iyayen mu ne su suka haife mu su suka haifi shugabannin duniya daga su suka haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh, subhanallah shi sa su suka haifi malumman mu su suka haifi iyaye su suka haifi duk malumman da suka amfana da duniya suka haifi manyan manyan sahabbai shi sa ba za mu aibata ko ba za mu fari wani abin da yake abin muna dai karantar Allah kuma ya sa mun ji mun gane Allah kuma ya fahimtar da ya zana na Maryam eh, shi kenan shi istihaban bai hana azumi bai hana sallah ki yi Allah ya fahimtar da mu tambayar mu nabi ya fito daga Muhammad daga waliwali masha Allah Muhammad daga karin waliwali masha Allah iyayen mu yan waliwali muna gaida ku Allah ubangiji ya maimaita mu ya kai mu sabon shekara Allah ya karba mu da ku duka insha Allah Muhammad ke tambaya ya ce Assalamu alaikum malam wa alaikum salam wa rahmatullahi wa Ya ce, wanda kishirwa ya ji shi sai ya gan kap da ruwa sai ya sha ashe giya ne menene hukuncin shi wannan kishirwa ya ji shi ya gan kap da ruwa sai ya sha ashe giya ne Ba oh, bawa Allah ke tambaya wani malam Muhammad ke tambaya ya yace me hukuncin wannan zo ya sha ruwa kishin ruwa ya kama shi ya zo ya sha ruwa da zo ya gan ka kuma ya ga alamar ruwa na ciki ya doki ya kurba ya sha daga baya gane a sai giya ne yake tambaya me hukuncin shi yana da laifi ya sha giya ko dai a'a bai da laifi ya sha giya wannan magana maluma da saka musu da alkhairi sai gaddame gaddame a kansa wasu maluma suka ce yana da laifi ko da yake wannan maluma subhanallah kusan ce ba su jumhur ahli ilm mafi yawan maluma addini duka sun tabbatar kaman eh, idan mutum irin haka ya same shi ba ya da laifi tun da kan kuskure ne kuskure yi ba ganganci yayi ba kuma ayat alqurani kamar yanda ya zo ta siga addu'a rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana cikin amana rasul rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah gidi la tu'akhidna kada ka rike mu da laifi in nasina in mun manta muka aikata wani abu ko muka mun manta ba mu aikata wani abu ba aw akhtana ko kuma yi kuskure cikin wani abin za mu aikata ga abin mun san shi za mu yi shi muka kuskure ba mu yi shi yadda ya kamata ba Allah kuma cikin wannan kawai da zai sai Allah ya ce na'am mana Allah ya ce na yi shi yasa Allah ya bi yin haka sai kuma zai kama kan kuskure yasa Muhammad daga walwali in dai gaskiya tsakaninka da Allah lokacin da kishirwa ya kama ka zo ka doki kafin ka kurba baka ji wari baka san giya bane ka shashi domin sau da ya kamata ka kafa ka ji scent ka ji wari da ya kwana giya ne amma mu dauke shi mutum ta ba san ko giya da ke wari ba wani giyan da muna jin warin shi ba san ko giya da ke wari ba san giya duka ba to in baka gane kamar giya ba ne har ka sha eh, ko bai da wani taste giya bai da taste ne <laughs> to wani ya san da yake ba amma sai ka sa bakin giya ka ji sikiri sikiri ko wanda ban san ko giya na da sikiri ko bai da sikiri ba sai ban taba shi ba ban san Allah ma ya kiyaye mu da shi Allah ya kiyaye ko musulmi da shi Eh, da ga ya kamata ka disagree don dai ka zo ka sha ti ka gane ti ne ko ka sha kuma wani drink ka gane drink ne shi musa giya ba ganewa a ta maybe eh, maybe wanda ya taba sha ya barin sani Allah kiya ma Allah sare mu Allah sare mu Allah kiyaye mu mm. to wannan shi kai na fari ba kuma kuma hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam da annabi ke cewa inna Allah tajawaza ya an ummati al khata wa nisyana wastakrihu alaihi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gama cikin wani hadisi ko da yake wasu malamin ana da zance cikin wannan hadisi amma galiban hadisi da yake ma'anan shi eh, karbabba bani. ya zo cikin hadisai da dama ya zama kamar cikin abubuwan nawawiya na imam nawawi da annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa inna allaha tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyana wa mastukrihu alai annabi shi Allah bangiji ya yafe ma al'umma na Allah ba ya dauke gabar al'umma na nauyi wasu awa guda uku amma ni Allah ya yi musu haka ne manni annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka ji da ke bawa Allah a sai Allah ba ka yi ma al'umma amma don annabi mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ba uku shi na farko al khata'a kuskure kamar yadda ya samu kanga wani siyana da mantuwa na uku wa mastukrihu alai da abin da aka tilasta su akai shi yasa misali kamar da kai naka na kuskure ne misali kuskure mutum yayi ya ga abu cikin cup ya ga shi sifar ruwa ko min shi kamar ruwa sai doki ya sha ko kuma doki shi cikin dare ne ba light ya ni ganga bottle inda kuma ji nauyi ya san kuma ruwa ke ciki don ya ga an zana kai voltic ko bel aqua ko wani abu ne da ya san ruwa ne sai kurba ya sha kuma ji wani test ko wani abu kamar ba ruwa bane har ya sha ya kare daga baya ya ne kaman ai ne to wannan ba yi da laifi khata'a ne kan kuskure kenan wanda siyana da abin da kuma mantuwa yasa aka yi haka wa mastukrihu alayhi abin da aka tilasta su akai annabi yace al'umman shi ne in aka ya cika da su Allah bangiji ya yafe musu to shi yasa bina'an ala zalik eh, magana kan irin wanga hujjoji na Qur'ani rabba na cikin amanar rasul shin safi bakara karshe safi bakara rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana to wannan eh, baka da lafi insha Allah sannan kuma hadithin ga da muka ja kuma shi ma inna Allah tajawaza li an ummati al khata wa nisyana wastakuri alai ya tabbatar kan baka da lafi Allah kuma ya kiyaye ya fi mulka baki daya Allah ma ya kiyaye da irin wannan jarabta tambaya mu na uku ya fito daga masha Allah daga Kabore daga Burkina Faso Kabore daga Burkina Faso eh, ce salamu alaikum sheikh wa alaikum salamu wa salamu alaikum barakatuh yace menene hukuncin namiji da ke wasa da farajinsa har mani ya sauko masa da kuma macin da ke irin haka subhanallah wala iyadu billah bayan Allah eh, dan wani kabore daga burkina faso ke wannan tambaya ya ce meye hukuncin mutum da ke wasa da farajin shi har mani ya fito da kuma macin da ke yin haka wal iyadu billah wannan babban kuskure yi wannan abu bai dace ba wannan abu shari'ar musulci ya hana yin haka subhanallah wannan abu yana faruwa da dama kamar yadda bawa Allah ya tambaya ana samun shi cikin maza ana kuma samun shi cikin mata wannan shi batu ke ce ma masturbation wannan saboda hakkin ilimi saboda hakkin ilimi masturbation shi ba za ke ce mai al-istimna'u bil yadi ko ko wasu na kuma cewa adatu sirriya wannan abu haramun ne wanda wannan abu bai dace ba ana samu cikin maza ana samu cikin mata so da kuma na ji wasu schools secondary school zuwa university so da ake samu haka da yawa ne mutum ya wasa da gaban shi wani ma ce wai ya sa sabulu ya wasa da gaban shi har eh, mani ya fito masa wasu mata kuma wasu eh, ta su ma sai da suke ba ko suna sa sabulu ko ba sa sabulu ne eh, nasallallahu alaihi wa afiya Allah ya kiyaye mu Allah ya sare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya sare mu nasallallahu alaihi wa afiya su ba suna yin haka sannan akwai wata ta ba labari kuma akwai abin da ake cewa sex toy sex toys shi kuma kamar wani shi kamar gaban namiji mace ta sa farajinta har ita ma ta samu kanta sannan akwai wasu kuma da eh, aka taba ban labari wasu eh, sex doll ne ko toy doll ne wasu ana yin shi ne kamar dai mace wannan ana shi kan mutum ga full mutum mace da sifofin mace duka sai namiji na wasa da ita ya hauta yana wasa da ita har ma yana yi jima'i da ita subhanallah wani ma kuma mace ne ake mata sifan namiji ta yi wasa da shi a romans ai komi ta kuma ya shige ta ire-ire wa'anda duka musiba ne na akhirul zaman da yake ya zo amma kan shi wanda ka tambayi na wasa da farajin bayan Allah eh, ina son in koro muku zatuttukan malumma saboda kada ka je ka ji wani magana daban ko wani jawabi daban wani wuri ka ce a malamin da ya mini karya a bai maka karya ba na baka ansa straight ne don akwai wasu maluman da ke gan kaman wannan abin nan eh, ba haramun ba ne so da ba nassin da ya ce haramun ne wasu suka ce kamar ai wannan in dai mutum ya samu kanshi inna ba iyalin shi kusa kuma sha'awar shi ya tashi sai ya ji tsoron ya afka ya fada cikin zina da lokacin zai iya yi wannan saboda kada ya fada cikin zina tankan ya yi karamin laifi saboda kada ya fada cikin babban laifi don in bai yi wannan ya samu kanshi ba ya nemi ya yi zina maluma su yi zartuttuka da dama game da wannan wasu maluma sun ajiye hukunci qat'iyya suka ce haramun ne suka yi hujja da ayan nan da Allah bangiji ke cewa da ya musu sosu sautul mu'minun kasacen cikin kuma ayan ya zo Allah ke cewa ke cewa walladina kuma li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman yatawa wara wara dhalik fa ulaika humul adun Allah bangiji ya magana ya nuna yadda mutum ya kamata ya kauda sha'awansa Allah ce walladina hum li furujihim hafizun yace kuma da wa'anda yake suna masu kiyayewa ne ga kafunsu kafa shine farji Allah ce yana yabon waɗanda yake suna kiyaye kafansu Allah ce illa ala azwajihim sai dai bisa ga matattakinsu au ma malakat aymanuhum ko ko abinda damar su ya mallaka musu na daga kuyangu da ire-iren su Allah ce fa ulaika gairu malumin Allah ce to wa'annan ba a ababan zargi bane sai Allah ce faman ibtagha wara'a zalik duk wanda ya nemi wani hanya daban na kauda sha'awan shi kuma bayan wa'anga da Allah ya kirganga Allah ce fa ulaika humul adun to su su ne masu kita iyakoki Allah ce ga wa Allah in ka je ka nemi sex toy ki ka je ka nemi sex toy ni ko wani sex doll ni ko wani hanya daban ne na kauda ki ko na kauda ka masturbation ne me kika yi hannu kika sa ni menene bawan Allah duka ka bi wani hanya daban kenan ka kad wara a dhalik hakikan ka nemi wani hanya daban ay wanta za wara'a dhalik ay wara'a dhalik ay ghayra wara a nan na fasaran kaira wai ta ga ghayra dhalik wannan nemi wani abu daban ba wanga ba na Allah gaba Allah ji fa ulaika humul adun to wannan su masu kita iyakokin Allah ay fa ulaika humul mutajawizun al hududa ay hududallah su ne masu kita iyakokin Allah lokacin ka kita iyakokin Allah kin lokacin ka yi sawa Allah yasa kai muke Allah wani ya kiyaye mu haramun ne shari'a musulci bai da wannan ba kuma ma an nuna irin ya-hani cututtukan da yake da shi yana da aibobi daban-daban daban ko ka duba wasu da Allah ya jarumce su da irin wannan tun ba su aure ba hatta bayan aure ba suna yi malam wallahi ba ba ba da kyau wasu tuntukan da muka saba ji muna zaune wurin wa'azuzuka wurin karatu mu akan kawo wasu labarai ba izi ban na san bauya Allah da ta zauna gabana tana gaya min ce malam akwai wata mawuyan Allah da da ita da mijinta kullum fada saboda mijin bai samun dama saduwa da ita yace lokacin da kaga firar mata mata ya siyo sun suna fira fira shi ya shiga ta kama o oh, ai akwai wani hanya kaza da ki samu wani abu ki sayi wannan abin waya nan ne kamar wani eh, ga wanda gaban namiji shi ta sa wani plug ne shi ta sa farajinta sai na vibrate sai ta ji shi kamar dai namiji ya sadu da ita har balle ma wannan maso da karfin shi ma tana jin daɗin shi ma ya fi namiji sai ta gaya min da ce wannan bauyan Allah nan yanzu sai da mijinta sun kai shekara nawa nawa ba fada kuma fada ya kare ya maran shi tanka abinda mijin nan ke mata nan ta samu abin da fi namijin nan ma ta wani hanya daban subhanallah za abinda ban gane ba cikin wannan labari miji ya san kan matar shi na haka ko bai sani ba kuma taba qata annaban bai sani ba mai yiwa ne bai sani ba sannan wata wata ta ce mini kama tamara in dai mijinka ne ke kasan waje domin irin bogus bogus wanda ke tafiya suna wani mata take su nan suwa suna cikin masuwa sha'awa ya motsa ta subhanallah wannan wani karatu ko yayin kuma zan shiga cikin ga yawanci shi da ce ai mijinta ma shi da kanshi ya sai ya aiko mata tankan da sanin mijinta take wannan wannan namiji da youth kenan wannan bai da kishin iyalinsa irin wanga annabi ya batun sunan. irin wanga shi aljanna shi ya yi ba mutumin kirki bane tankan shi bai da kishi kenan farajin matanka ka gwammaci wani abu daban da bature yi shi ya shiga farajin matanka ai wannan ba dadi iza bayan Allah eh, ka bore tambayan da kai game da shi a masturbation haramun ni mutum ka kiyaye shi Allah ya kiyaye ko yan nafari ka ji wani malami ya ce maka ba komai bane wani malami ya ce maka makruhi ni wani malami ya ce maka kaza kaza ne malam ka kiyaye wallahi yafi maka lafiyan gangan jikin ka kai da kanka ma Allah yafi maka Allah wani ya sare mu Allah ya wani ya kiyaye mu wanda Allah ya rauce su da haka nan kuma Allah ya fidda su ciki Allah kuma ya yafe ma wa'anda suka taba yi albarka alqur'ani mai girma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ina jin lokacin mu na yau ya kawo karshe za mu takaita da karatun mu insha Allah gobe kuma a daidai wannan lokaci ku kasance tare da ni za mu kawo kuma sabon shiri insha Allah sannan kuma har yau muna gayyatan ku bayan Allah a taimaka a taimaka Allah kuma ya taimaka masu taimako insha Allah inda muka yi Allah ya samu na mizani inda muka kuskure kuma Allah bangiji ya yafe mana. subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh